To, watan jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku maganan Allah daga Life Word Media Ministry. Ni dan wanku Bashiru na sa muka kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To, jama'a da kuma za mu ji maganan Allah. Amma kafin mu ji ma'anan maganan Allah ya kamata mu fara da addu'a. Saboda haka ana ma Allah roko ne, na ma Allah godiya ne, ya bude muna anya, ya ba mu zaman lafiya har yanzu. kenda ke jina na ma ala rokonin ya yafa ni da ka yafa muna zunubi ya kara muna albarka ya ba mu zaman lafiya saboda saboda abinda za mu ga mu yi amfani da shi Allah kuma ya ba mu arziki Allah kuma ya, bude muna ilimi saboda mu ji magana sa mu yi aiki da shi na wannan roko ne da sunan yesu amen kamar yadda na fere yau da mu ji maganan allah ne daga luke chapter 12 verse 16 a wurin da muka yi wani masali da yesu ya gara muna wanda ka biyonsi ya gara muna duka a wurin ne ya gara muna kamar akwai waransu akwai waransu mutane a cikin duniya maganan allah ya cira su wawa mi yasa maganan allah ya ce sun zama wawa ne shi wannan masali yesu kristo ya gwara mana kaman akwai wani mutum da ya zamana a cikin duniyan ga wani gari si wannan mutum mai arziki ne si wannan mutum yana da komi da kasansi yana da komi da gonansi ko ba abin da bai da shi, to allah ya yarda ya samu abubuwa da yawa ya samu kowane kaya ne kowane abin da yake so ne ya same shi a cikin gwanansi da ya same shi haka sai ya gwara makinsi kamar a nimi arziki ne ina da komi na da kaya da yawa ina da abinci da yawa saboda haka zan ji murna ne kawai to da yesu maganan allah ya gwara mana kamar saboda abin da mutumin ga ya ce shi ne Allah ya ce masa kaman yau ga da daren ga da ka mutu ne da bayan ka mutu arzikin nan wa yake da shi wa zai zama zai yi amfani da shi ka bayani da yasa si maganan Allah na gwara muna kaman kar mu bi duniyan ga kar mu zama duniyan ga kaman ba mu zo kowane wuri a duniyan ga ko mininin da za ka yi ne akwai wani wurin da za ka tafi akwai gobe cema, akwai lahira akwai jahannama abin da za ka yi duka akwai wani abun da allah ya jara maka akwai wani abun da allah ya ya aje maka da za ka samu abin da ya ka yi yau ne za ka samu gobe saboda maganan allah ya cira mu ne mu juya halinmu kowane hali ne kake da kake ciki ne kana da anya yau kai kuma ka juye halinka kai kuma ka yi tuba da kai kowane tunani ne kake yi ne da kake ji nan ga Allah ya bude maka anya kai kuma ka tuba da zunubi ka tuba da tunaninka ya zama maka da kyau kafin ka yi haka Allah ya bude mana dukanmu kowane anya ne kawai ya zo wurin si. kafin ka yi ka zo wurin Allah kafin ka shiga aljanna kafin ka zama wurin da Allah kai so ka zaman nan ya kamata da ne ka zo wurin Yesu Kristo tukuna sai kai ka yi tubanka duka ka yi tuba da zinubanka duka ka zo wurin Yesu Kristo ya fa maka zunubi sannan ka shiga aljanna ba ka yi haka ba ba da ka samu aljanna ka shiga ba kabar haka kai da ke ji na kafin ka zo wurin Yesu Kristo akwai waransu abubuwan da za ka yi ko dai ka ce da ka ce masa sannan ya fa maka zunubi abinda da za ka ce ma Allah sannan ya fa maka zunubi ne zai ka yi za ka yarda da zunubinka zai ka sani kaman ke dan zunubi ne ke dan adam ne ka zama mutumin adamu ne ke duka mu duka muna da cikin zunubi ne a cikin duniyan ga akwai zunubin daban-daban da muke da si mungun ciki da waransu abubuwa da yawa muna da shi karya da duka muka yin duka waɗannan duka zunubi ne ya kamata ka sani kaman kai kana da zunubi da zunubin in man ka afaika kafin ka sani haka sai ka ce ma yesu kristo kama na sani kaman kai ni ina da zunubi na kuma sani kamar saboda zunubi ne ka shiga cikin duniya ga saboda zunubi ne ka zo ka yafa mutanen duniya a zunubi ni kuma na zo wurin ka saboda ka yafe ni zunuba na duka da bayan ka sai haka so ka zo wurin yesu sai ka ce masa kamar ya yafa maka zunubi ka yi haka allah zai yafa maka zunubi yesu kristo zai yafa maka zunubi sai kuma ka sani in ba ka yi wannan rokon zunubi ba bayan ka mutu ba da ka suka aljanna ba akwai wani mutuwa da ke cikin duniya da bayan ka mutu akwai wani mutuwa kuma si wannan mutuwa sariya ne su wannan mutuwa da kuka da zufa ne da ka samu wannan in ka shiga wurin jahannama da kuka zalla ne da ka yi wannan wuri saboda kai ka jira saboda ka shiga jahannama ka yi ka samu yesu kristo yanzu ka zo wurin yesu kristo yau da yanzu saboda gobe ce ma ka samu wurin zama gobe ce ma ka shiga aljanna gobe ce ma ya maka zunubi gobe ce ma allah zai bude maka anya abubuwan da ba ka taba ba ka taba gani ba ka taba samun ba wurin da ka samu ya duka tun da man na haife ka kai waransu abubuwa da kake so baka da si allah bai baka da su ba wannan rana ne za ka samu duka in kana bi yesu kristo menene ne ka kai shi menene ka ke jira menene ne ya bude eh, za hana ka da wurin yesu kristo akwai wani abu da duka ko wani abu ni ka yi ni da wannan lokaci ya kamata ka juye halinka wannan lokaci za ka tuba da zunubi saboda ka zo wurin yesu kristo ya yafa maka zunubin duka sai ka maka samu wurin zama mi ce jira ne kana jira na yau wannan anya lokacin kenan ka zo wurin yesu kristo ka ce masa ya fa maka zunubi kamar yadda na fari da bayan ka nuna ma yesu zunubanka duka sai ka ce kamar ka sani kai si yesu kristo mutumin kirki ne si yesu kristo yana da taushi yana da taushe yana jin mutanen taushe ne ka zo wurin si zai yafa maka zunubi ne ya ji maka taushe ka sani haka da bayan ka kuma sani kamar in ba ka zo ba si ba zai cira ka ba ba zai zai zo wurinka ba si anya ne ya bure maka sai saboda kai ka zo in ba ka zo ba to za ka mutu da zunubi ne sai ka zo yaya ne za ka zo wurin yesu so, tun da ba mu yi gan shi yanzu yaya ne za ka zo wurin si si yana da tsakaninmu kamar ruhu yana ganin mu yana jin mu yana duba mu menene ne muka yi yesu kristo yana duban su duka yana gani abubuwan da muka yi duka ka sani haka da bayan ka sani haka abinda za ka yi kawai ne ka bure bakinka da zuciyanka saboda shi ya zika kamar yadda za ka yi ni za ka gaya musu kamar kai kana da zunubi in manka ya ta ka da zunubi ne saboda kana zo wurin shi kana roko shi ya yafa maka zunubi da bure ka ka kuma ka bure zuciya saboda yesu ya zama ya shika ya zama tsakaninka ya zama kai da shi ku zama tare in ka yi haka allah ya yafa maka zunubi kenan ran da za ka bure wannan bakinka ka bure bakinka ka yi wannan roko wannan rana allah ya yafa maka zunubi in kana jina anyanka ya, ya bude maka yau kai ka jira kuma yau ne naka gobe ba na wani ba ne ba wanda ya san abin da allah zai kawo gobe ba abun da ya san wa wanda ya san abin da gobe ke da shi gobe dai na allah ne kai ka jira gobe kai ka ce gobe dai yi yau ne naka ka tashi ba ka mutu ba wani abu bai yi maka ba sai ka yi ma Allah roko ne sai ka yi Allah godiya ya kuma yi ma Allah roko ne ya kuma gaya misi ya yafa maka zunubi kana jira ne wanda ke na dan wana kane na baba nan mana in kana ji na anya ya bure maka na, ka yi wannan roko da sunan Yesu Kristo in kana ji na ka yi wannan addu'a tare da ni ni wa ne na sani ina da zunubi na sani da zunubi ma imana ta afe ni na kuma sani kai yesu kristo kana da taushe kana ji taushen mutane saboda zunubi ne ka shiga cikin duniyan ga saboda zunubi ne ka zo cikin duniyan ga na zo wurinka na nuna maka zunuba na duka ya fai mini su ya fai mini juna zunuba na duka saboda ni kuma zama naka Na kuma ina kuma ka ne ka rayuwa na ka zuciya na ka shika zama da ni, ka shika zama tare da ni. na Ina kuma roƙo maka ya yafai mini na duka sai ka wance ni da jininka saboda gobe zama naka. na wannan roƙo ne da sunan Yesu Kristo Amen. In wannan roƙo, ka wannan addu'a. tare da ni ka sani kamar Allah ya yafa maka zunubi yau. Yau ka zama mutumin sabo, yau za ka zama mutumin kirki, yau za ka tunani da abubuwan da ke da kyau duka ne da ka yi tunani, za ka zama daban ne da halinka. Ya kamata ka san ka gai mutane ka san kamar kai ka zama mutumin sabo ne. Yau ka zama mutumin sabo ne. abinda za ka kuma yi ne za ka nemi wani wurin da ake gwara maganan Allah wani cecin ya kusa da kai ne ka shiga wurin ne ka yi addu'a tare da shi ka tama tare da mutanen Allah ka yi ta tunani mai kyau ka yi ta yi abin abubuwan da yake da kyau in ka yi wannan Allah zai dafa maka Allah zai kuma zama tare da kai ne Allah zai kuma kara maka albarka ne zai bura maka anyani kowane ne kake abinda kake son cikin duniyan ga kuma da lahira ne Allah yana tare da kai zai bura maka zunubi to da ma na yi maka wannan addu'a da sunan Yesu Kristo wanda ke ji na yau ta ma haka ne da mu kara da mu gama wato assalamu alaikum kafin ka cira in kana da wani abu da ka tambaye zai ka yi namba na 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum